gutsuwa da shi shine wato ainihin ba da haƙuri gisa da jinkiri da aka samu wato mana a daidai wannan lokacin kamar da mara anas ya yi isharar zuwa ga haka a sannan gaba ta biyu kuma ina godiya ga wato ainihin yan uwa malamai da suke ta kai kawo wajen wato anin ganin cewa wannan muhawara ta ta gudana cikin nasara sai da su malam kabir bashir da su malam anas da su malam abdurrazzaq da su malan hasanin ibrahim da su malan wato ainihin su malan wato ainihin musbahu abdullah adlisiri da wato ainihin sauran malamai da muke tare da su Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi sannan kuma na mika wato anan godiya ga 'yan social media da suke kokari bisa bisa ga yada karatuttuka da wannan muhabara da muke wato anan kokarin abin bayanin gaskiya da kuma fayyace ƙarya domin a guje ta kamar da kowa ya sani shi wannan abin muhabara da muke mafita da alaƙa ne da littafi da shi shugaban yan kogoyar wata da suna salafiya masu na ilayi lafisna wanda a cikin littafin kamar da malam abba ya ishara littafi ne da wa ke cike da ƙarerai da sharri kala-kala da taharisi na maganganu na malamai da kuma shigo da wani a ƙaidu na ma'utazalanci da ba su da alaƙa da ajiyar musulunci wanda ke ingantacce a kawo shi a cikin abin musulunci domin sai a bawa wata aƙida kariya to bisa ga haka wato sai kasance a cikin ka yan kwanakin da muke a ciki an samu tattaunawa wa tsakanin ɗa na shi imamin yan kogo da kuma almajiransa an samu wata tattaunawa da cikin ga yawo tsakanin mutane tattauna ta kunshi bayani a bisa sunayen Allah subhanahu wata'ala mubasharatan a saboda aka muka cewa lalle ya kamata a tunda shi ne wani da abin ya faru ya biyo abin da maganganu wanda suka basu dace ba kuma ga cewa lalle din akwai bukatar a zo a bada wato ainihin amsar su da kuma warwara abu ta shigohin da ya faɗa daga baya kenan haƙi an samu tattauna tsakanin ɗaga shi da mamin yan kogo da kuma almajiransa a kan sunan Allah mai munatu wai da suka gaya Allah subhanahu wa ta'ala wace a cikin sunayen Allah kyawawa a cikin sunan Allah mafi ya yi kyau akwai mai munatu ina zuwa mutumin da yake mumini zai ji abin bambara kai ko yau mutum zai ji abin barkwai kamar yadda wasu suke cewa namiji da sunan hajara ko su zai ji abin bambarakwai wasu a idan su akwai mai mura da sunan Allah subhanahu wa ta'ala to shi wannan dan nasa Allah subhanahu wa ta'ala ya nufe shi da shiriya ka gane al'amuran da ake a kai a cikin gidan cewa ba daidai ba ne al'amuran da suka saba addinin musulunci kai tsaye da cewa alaƙar eh, hirar su tattauna ba su rike tafsiri bisa ga ya da me ya faru mai zanyo zaman ila kawai za mu shiga kan nukat ɗin shi ɗan nasa yi bayani da kuma shugabohin da shi shugaban yan kogo ɗin ya biyo a kai insha Allah za mu warware kafin mu shiga kan shugabohin da a shi imamin yan kogo ya faɗa da kuma maganganun shi ɗan nasa za mu saurari mamin yan kogo yadda yake tabbatar da cewa inda ta ji ariki sufiya ce mai muya su kai haƙin da yake yi wato ana auyan ka shine ka sa subhanahu wata'ala ita ka ji ariki ya ce mai kai haƙin ka wato shine ka ce subhanahu wata'ala kuma yadda ta faɗa yanzu yake faɗa ko a kasar lokacin da ka ji arifi ya ce laila ko su'uda ko mai mulki kai haƙƙin da yake wato ana auyan ka an kira sunan Allah sai ka ce subhanahu wata'ala da idan kuma kan mu shi magana dan nasa a cikin tattauna in ka bibita zaka ji ya tattauna maganganu ya kawo musu wasu abu shafi dalilai da tambayoyi da yaran ba su iya ba da amsa ba soso ba yan kogo din ya kasa ba da amsa a cikin lafsosin da ya dinge yana ta surutai ya kasa ba da amsa sai abin da yaron yake faɗa cewa cewa da Allah mace zagi ne ko ba zagi ba abin da ya fata tambayar su kenan cewa da Allah subhanahu wata'ala mace zagi ne a bisa haƙƙin Allah ko ba zagi ba an gane sai ja musu aya cewa da Allah subhanahu wata'ala ke cewa sai ja musu ayawar lahi da asma'ul husna fad'uhu biha wa radil ladina na fi asma'i sai su zo na ma kanu ya'malun cewa Allah subhanahu wata'ala yana da sunaye mafiya kyau fad'uhu biya da ku kiraye Jiji Allah kuma na wata'ala da wannan sunayen, wurin labina na fi asma'i ku kyale, ku yi watsi da waɗanda suke yin ilhaji a cikin sunayen Allah subhanahu ta'ala. ayin zauna ba kanu amal da sannan za a musu sakamako bisa ga abin da suke aikatawa a nan sa da yake cewa wannan ilhaji ne ko ba ilhaji ba kuma su tambaya ita wannan ilhaji ne ko ba ilhaji ba da ita wannan ayar da insha Allah za mu ware masa muhabara ta musamman wajen tafsirinta an gane a tawar da shusho mai an kogo wacce fassara da kuma yadda magabata da malamai na ƙwarar suka fassara kun ga yadda za a je da yake gaggatsa ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala wajen tafsirin sa yau shi sai yaro yake cewa shin a cikin sunayen Allah akwai Zainab akwai Maimunatu akwai Khadija yake tambayar yaran yan kogo akwai wannan a cikin sunayen Allah suke tiris ba amsa sai ƙarasa musu ikita ni dai na san Allah subhanahu wa ta'ala ba mace bane san Allah subhanahu wataala ba masa bane kuma cewa bai halatta a shiga da lamirin mata ba sai ƙara ce musu Allah subhanahu wataala yayi narko ga waɗanda suke kiran mala'iku da sunan mata ina kuma ga haƙƙin Allah subhanahu wataala in musu wannan tambayar sai ƙara ce musu ni dai na san malam na kakansa ya sanya wa Allah sunan matarsa da shi ne mai munafi shi ya sani cewa malam ya sani a Allah suna wa ta'ala sunan mai munafi da sunan matarsa ne an gane da ta ce masa ike cewa duk cikin malamai tun daga malaman farko har zuwa yau bai taɓa jin malami na musulunci da ya taɓa yin haka ba kuma akwai su gaya masa sai ɗansa ake sa shekara tara wato an jike gidan nasu gaba ina bin bashi a ba su amsar wannan abu an kasa bashi la malam wana la malam wana la malam wana duka irin safar har shugaban yan kogo din yake ta malam abu sabba har shi tsawon shekara tara ina bin sa bashi ya kasa bani amsa yawa shi ne ya kasa sunan maulana ya kasa bani amsa maulansa ya kasa bashi amsa sai rantsuwa yake cewa wallahi tala duk duniya babu wanda zai iya baka wannan amsar duk duniya ba wanda ya isa ya baka amsar kuma mun ce duk duniya ba wanda isa ibada amsar nan daidai an ga sai da shiga daji ita rashin hankali a yara suna kai masa dariya ya shi ne sai karka babu inda ya halatta a cewa Allah mace babu inda ya halatta in kuma akwai a gaya masa Qur'ani ko hadisi a ƙur'ani ko hadis suke cewa ita wannan magana ta mai mutu ba ta ɗaukan ta ba ta ba ta taɓa ɗaukan wuyu ba zai da ya ce wajen sarƙafa zance da kwana-kwana ba ya zai zura a ce wani suna ɗauki wuyu a kace ai ga yadda ake ne ba zai ɗauki wuyu ba to shi wannan shi suna mai munatu da shi mahaifin wannan wato a shugaban masu wa'azi ya ambata ya rera sunan ne a cikin waƙe na hausa da za mu karanta waƙa kamar da mu karanta a cikin muhazara ta uku ne ko ta biyu sai za mu ƙara maimaitawa duk saƙon ki kasance ya ya bi ga baki da yi ga wasu ne yake cewa labbaikiya na labbaikiya maimunatu na'amanuna na na'amanu wadin maimuna wadi al'arak da ya mana lotun da za mu ga maimuna begen gegenta ya cika zuciya ya kankalan da idan duna duka kulluhunmu gaba ɗaya bayan ki ne mu maimuna ranar arastu bi rabbikum muka kulla sharɗi maimuna ranar arastu bi rabbikum na gaida ke maimuna ranar arastu bi rabbikum kin tara kowa maimuna ranar arastu bi rabbikum sun tambayo ya maimuna suka ce a lasu da rabbikum muka ce bala ya maimuna suka ce mu kawo alkawar muka ce na'am ya maimuna labbaiki ya labbaiki ya labbaiki ya maimunatu tutar sani ranar bala ta karkadawa munatu ranar bala dukkaru sun tashi gaban maimunatu ranar bala'u shaƙu sun narke gaban maimunatu ranar bala a ɓaɓaɓu sun sha'ani gaban maimunatu ranar bala zilani ya yi shagali gaban maimunatu mahadiyi ma ranar bala ya girgizawa munatu ranar bala khairul wala ne shamakin maimunatu shi manzan sura matsayin sa matsayin shamaki ne shine masu sha'ani a gaban Allah amma shi a shamaki zai tsaya sallallahu kai da suke wulakanta Allah sallallahu alaihi wasallam yawa bala khairu wala ne dogarin mai mulki dogari ne shi a maki amma masu sha'ani masu shagali sai a adabu sai shi a Qadir ranar bala eh, sammani ma ranar bala ya ce mu zo mu ga munatu ya tara ƙaƙayensa dan su gaisuwa gun munatu sahalubun abdullahi ma ya nuna zainu munatu na sadida ya yi mana yayyafi da ruwan salin mai munatu mu ne madoka tamburan daula gaban mai munatu muktaru ya yi mana yayyafi da ruwan salin mai munatu yawa shi ne hajji zuwa ƙarshen waƙar da saboda ƙura cewa lokaci ba zai yi a kan shi a karanta ta gaba ke da ba amma dai kun ji to sai da ake zagin Allah ake cin mutuncin Allah subhanahu ta'ala da manzansa a guri guda a cikin wa a guda ake cin mutuncin Allah da manzansa a ce kuma ba za ka yi magana ba to kai na katacce ta sunna mai kira zuwa ga tauhidi ka kade ta Allah cikin sunayensa da sifofinsa da wahdaniyar su kai na katacce kai na akan bata to wannan sune mukhlasai masu imani masu tauhidi ya hankali zai karbi wannan haka da idan ka duba akwai suna suke gaya wa Allah subhanahu wa ta'ala wai halima halima suna gaya wa Allah subhanahu wa ta'ala halima kai da shi ma yakun nasu ike fada ike ta sanin Allah da ɗa sanin haƙiƙa haƙiƙa sai halima da ɗan halima haƙiƙar zatu zatu cikin ama'u makanta ce sani na ta sai halima a ɗau ta ɗawa a yada hawa wa kulli a rauta kawa a yada hawa wa kulli madubin zuciya domin halima rufa'i ya faɗa daga talamizansa kunan zuzuba ko 'ya'yan halima halima mai yawan baiwa ga kowa a kullum safiya ga maso halima halima mai yawan baiwa ga kowa a kullum safiya ga maso halima ga <laughs> Allah subhanahu wa ta'ala sunan halima bayan mai su, ga su zainab ga su meye suna ya tarkace kala duk sunan da zo mu za su iya gaya Allah su ba su ai su arafai ne su sun fita sanin Allah su za su ka faɗa haka da wani abin ya faru da tattauna ta gudana tsakanin almajiransa da shi wannan ɗanasa ko firgita ita fata lallai an tsoko na ƙungiyar dodo kuma wannan ruwan idan ba a kokari an tare ta ba to zai ci gari du isi muridai isi komai a ga duya haɗe haɗe da kudi da baki ɗaya da aka rasa da a zo ana ta surutai da rashin hankali da dole sa yake zai sa masa kuka cewa a ce wannan wai malami ne wai mai da an malinta ne to dan ba da amsa wai mai munatu cewa zai kare da za mu kunna sautin muryar samu da yake kokarin kare wannan sunaye da suke gaya Allah subhanahu wataala Allah ta'ala kiyaye Thank you. wani kashi ka zauna da shi karanta suna da yaka kuma magana da kake waɗannan kana wani na a da ko wasu kashi ba su zama idan da mutum ka me yasa magana ce da ba su ka kai magana da kana kai ka kai yau ba ka kai ka kai Thank you. to kai to mun san wani hali za mu kasance ba in ya ba mu amsa shin su ma za mu ko mutuwa za mu mu da ba mu sani ba a farkon magana ta sai na cewa a cewa wai su ba su zauna wasu shekara tara da ta wuce ba da wannan dan nasa shi kwata-kwata ba a yi haka ba shi kwata-kwata ba su zauna da wannan dan nasa ba shekara tara da ta gabata shi karya ɗansa ya masa ke eh, ba ya haka ba da da cewa ba canza zani ba yi suna dai ga shi har ɗin ba a bada amsa ba an kasa bada amsa ke yansa bata yaro me yayi gaskiya shekara tara ba a ba shi amsa ba yau ma ba a ba shi amsa ba an kasa har tabbatar lalle yaro mai akan gaskiya yake ya ce ya faɗi gaskiya shekara tara kun kasa ba shi amsa sannan za mu ƙara kunna wato mana mu ji dalilan nasa bayan mun dalilan shi ɗan nasa ya faɗa a farko cewa gashi gashi gashi to za mu kunna shi ma sa mu ji zai yana cewa ya ba da amsa ta an suma sai an kaza ba wanda ya isa kaza kaza to za mu kunna sa mu ji wata irin amsa zai bayar a fita wannan fage na amsa ya sa kuna mamun can ku jan ku yan ku na gina na ce masa tuwa ka yi da magana da shi a wani da ya kai wani da shi a wani da ya kai wani da shi shirin kuwa ta ga da shi ta ga ba shi a wani da shi da shi ta yi da shi na magana da shi da shi da shi da shi da shi da shi da shi

gaba da cikin farko cewa maganar da kada ko kusa kusa ba a ba ba ida take ba wai magana da yaron ya zaƙulo ike magana a kai na sunan mai muratu wai ba ta da alaƙa da babin aqida ai abinda ya kan sani cewa masala ita ce suke ta bayani ba wanne kawai zai sha ko ko ce ga ta ba hadisin da yake magana akan alawala har abada yana magana akan alawala in gaisa a cikin babin tunki to an yi kuskure ne ka dawo da cikin babin alawala idan hadisi yana magana a bisa harkar ciniki ga ganshi a babin aqida to yana magana ne a bisa harkar ciniki masala ta shehu kanta babi babu wanda zai ce ai ga inda take ta alhalin kuma ga take a bisa asali an gane in kuma kana da wato anan hujja a haka sai ka da suke nuna cewa za a iya samun magayar a bisa wannan babu a bisa haƙiƙa in ka duba cewa wannan waƙar take cewa ba ta da alaƙa hatta ga tafan musulunci ai mahaifinka da ya zo ya sanya ta ne a cikin jiwanul haƙaƙin islamiyya sai ta bata da alaƙar tafan musulunci to gashi a cikin a cikin wani littafin ya sata jiwanul haƙaƙin islamiyya gashi nan ya rubuta jiwanul haƙaƙin islamiyya na musulunci ko haƙaƙin na musulunci a cikin ya sata kama ka ce kuma kai waƙar shi wannan matsala ɗin ba ta da alaƙa da mai littafin musulunci kwata-kwata baki wannan ƙarya ce wannan ƙarya ta zura ta ya kai limamin yan kogo wato malam mai annakiya har wai ta wai gurbinta a suka loga ne sai wannan matsala ɗin da yaren ki tattauna ta a bisa gurbin wato abin samu ƙwarewa ne ta fuskar larabci da ganinta shi sa malam i wannan rashin da sai ya kula zai ga cewa waka ta yi ta da hausa waka ta kai da yaran wasu ko hausa ita ma larabci ce hausa ita larabci ne abudan bai taɓa yiwuwa ba to da hausa i ya ka baka dalilin da aka ce wai gwaninta ce ta larabci a halin cewa waka yanke da hausa ne yaushe da wani abin dabaru da kashe ba yadda za ka iya kyara wannan abin yaro ya fi ƙarfin ka dalilan yaro sun fi dalilan ka ƙarfi dole ka sallama ko ƙaji ko kako haɗa cewa babu wanda ya san wannan fannin babu wanda ya san wannan fannin ya yarda da shi ita ya sansa sama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fannin na ba kafa da mawaka suke wai ba wanda ita jin daɗin wannan abu iya zafi sama da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dan Allah wannan ba zagin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bane al-ghazal wa tashdid abin da larabawa suke yi a kan ambatan ɗan matan su da al'amura na fajirki da suke yi sai ka ce ba wanda ya fi jin wannan daɗin wannan al'amarin da san wannan da ya shi sama da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam haka ya faɗa gashi mun danna muryarsa wannan cin mutunci ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan al'amuran wallahi sallallahu babu zaba kyale ka ba kana shirme da rashin hankali a cikin gari dole sai mun jawo kare jiyaka mun fita ka mun da kai kan hanya da shi al-ghazal wa tashbih shi ta'rifin al-ghazal wa tashbih in ka sani ba a to gashi zamu ga ma kuma malamai suna faɗa cewa shi al-ghazal fannun shi'riyun يهدب الى التشديد بالحبيبة ووصفها عبر ادراز محاسنها ومفاتنها شيء الغزل فني لنا مواقع ده تسي ابيش في ابما ابيش في اما تنسو ده سبحان تاسو تهنير بينا كو سبحان تدك هل mai kaza mai kaza mai kaza mai kaza mai kaza mai kaza irin wannan siffantawa da suke shi ake kira da al-ghazal an gane to shi a tasbihu kuma shi ne wasu mahasil mar'a al alhisiya al-jazadiyya shi kai tsaye ake siffantawa kaza an bi sunan abu kaza a ce kaza da kaza da kaza da kaza mai kaza mai iri kaza mai kaza yayi kaza yayi kaza yayi kaza to da shi ake kira da al-ghazal wa tasbih na akwai fa'ida shaki nan shi ne kwan ikare suna mai mutu cewa ika masa aya da rufe ikare sai ya ƙara mai kara ƙullin ruwa iya su suna ake ta magana a kai amma sai ce ai ga da suka umarni saki ai mace ne ma ga tuffas irin yadda laraba suke yaban mata sai kara ƙullin ruwa da kuka wanke ba ya fanta sai ƙara dilmiya shi a cikin kogo a sai wannan wai malami ne kuma a kuma ta fanni a cikin ulum a mutafashir fi ilimi ko da rashin hankali da kwata-kwata ba za mu taɓa haƙura mu kyare ka kana irin wannan rashin hankali a cikin gari ba an gani haka idan ka duba a cikin mawaƙan larabawa akwai amur bin kalkum ita fara a cikin waƙasa a cikin mu'allaka ta su ikita turika iza da khalta ala khala'in wa qad aminat uyunul fashihina رائع عطل أدماء بكر هذان اللون لم تقرع جنينا تبين مثل حق العاد رخصا حسانا من أقف اللامسين ومثني لدنة سمقت وطالت رواجبها تنوء بها ولينا ستريك إذا دخلت على قلائل عندك شجاء إن كنت سجاء وزنت كتابة قولي بقى duba a kallon ku duma um, mutanen gari da suke dan sa ido duba bu su fa za ta nuna ma zira'ai a yi tsalin za ta nuna ma wani irin zira'i da saboda tsawo kamar raƙuma kamar zira'in raƙuma an gane? A fikirin wanda yake wato an farar raƙuma wacce take matashiya hijalin lawali mai farin launi lam ta ƙara da ina wata ba ta taɓa ɗaukan jariya a cikin cikinta ba wasu shi wasu dadan musulun hukula aji haka na su nuna ma wani wato ainihin mama musulun hukula aji kamar wato ainihin hauren giwa rukusan mai laushi hisaran wanda yake wato alfatangagge ana akufin lamisi na gabarin wato a tafukan masu shafa gomatin ne ludunatin sama kasuwa ƙarar da kuma za a ga tsaho ne da za ka ta da fatar ta gabaki ɗaya akwai laushi an gane ko daɗin taɓawa rawari ku hasa da za ka ta da mazaunanta wato in ta zo tashi ta dinga barinsa a baya ita tana yin gaba sau saboda girman su an gane waka wama aka matin ya bi kulbaba anha wani mazaunan shi ma za ka same shi ya bi kulbaba anha da kofa take kunci gare shi waka shahan da wani kufiri ƙarzananku bi hazununa da na zama wato ai mahaukaci a kansa saboda sansa sai irin wannan sofar ne ake gaya wa Allah sai wa aka shigiri aka yi arafai sun yi tashigiri mana masana Allah sun tashigiri da za a sallama musu ba za a yi inkari ba ko kuma wallahi sun yi inkari Da aka fi bare da ba za mu yi inkari mu sai ƙarya ne sai ne ya yi ƙarya ya ba daidai ba har haike kawo waƙar mahaifinsa ta sa wa'aja malam ma ya faɗa ma za salama sai a mutum da yake cikin harkoki za ka fahimta da da magana sai fara kwasa kansa a wancan wakon tukuna kafin kawo wajen wani shayin a cikin wakonsa ko shi wani lissanin da yake amfani shi lissani ne na sufanci dama sufa ya ba ruwan su tsakanin mace da namiji du ɗaya ne in ka kai usuli komai daidai kake ganin sa da haka in ya kira shi mutu ba da wani sunan mata da kaza da siffar mata ya siffar ta shi dama haka abin yake yi yawan haka shaharar take ba taba a ga kyau ba haka abin yake a dama a gane lugha ta larabci batatan lugha ta larabci ba taɓa yadda da irin wannan shashancin ba a ce wai Allah subhanahu wa ta'ala shi ake ba da irin wannan ba kwata kwata babu irin wannan a larabci laraba ba san wannan ba ma'ana laraba kwata kwata ba san irin wannan usulubi ba ne ne ban Allah da sukan mata sun fata shi da mata in ka zuba larabar ya yabi mace to lalle mace yake yaba an gane idan yana magana abu shaja'a ko abu tafi na saba ka sarkar da alfahari mu ne za mu ne za muke yin ka za muke yin ka za muke yin ka yau shi haka idan yana magana abu kamata haka na tsufa magana mata yake yi yau shi ba wani alaƙa magana ubangiji da abu magana mata har hada cewa wai wannan ai kwarewa ta zarangwana ce da wallahi tallahi wai cewa ku ko cewa abu na gwanda albarka in dai ne wajen kwarewa in dai fansa ne wajen kwarewa a larabci ko cewa abdullahi albarka don kuma amur asu zai fita da al'amara na abin da muke cewa shi ne a kai shekarun baya kaɗan yan faira sun yi taro a garin sokoto haka ke ba da labarin kake haifar to cewa wai ai wa an samu tsohuwa da ta fito ta ga yan faira da sun ta cewa wai subhanallahi a shehu inyas ya bushe hasken shehu usmanu to kuma yau sai muka waye gari cewa kana cewa mai shehu na sarka bar mai ya bushe hasken aulaya na gwandu can kana cewa an zagi shehu wato an usman za ka ɗauki kansa kalikan a baza su aika za aika za an zagi shehu to nan kuma ba ka zaga shi an kira sarkin yaƙi na wa'annan bayan allah su gabata ta a ce ma yaƙi zai shi wayannan sai dai in ya mai su rubatun wato ma'ana rubatattun yaƙi ko ya yaƙe su a tauri da zai kafa ya rusa ya kafa mai munatu yau sai dai wani usulubin shi ne zai karɓa ya amma kalo kana wannan maganar na sha zuwa ibn fodi mun ga intajat ɗinsa amma sai mun ga intajat ɗinsa mun ga intajat ɗin gidanku duk mai basira ilimi ya san da bambanci a ga sama ta yi wa yaro bisa ba ta zai a ce wato ikamo shi sai akwai tazara mai nisa wa Allah ya kamata ka hankarta sai eh, addini ba wasa ba ne inda har addinin ake yi a to a nan akwai wani kuri da yake cewa tun da an gane labbai kyamarsu akwai dalili ga dalilin da ya bayar a cewa wai ga yadda laraba suke yi gashi shiga shiga bayan da mu gabatar da ka sosai ke faɗa wata magana za mu kunna shi a yanzu ya ambace ta sannan mu wannan Thank you.

sai ga ana ta babu hujja to akwai sun tambaye mai ce to ya ban Allah ina hujjar shi yara ya ce a gaya masa qur'ani da hadisi ina hujja to ai ba ka hujja ba ai da kaza yawa ko rabin aya ba dawo wajen istidlali ta fuskar istidlali a tabbata da maimunatu da sa halima ko da khadija da menene ko aya da baka dawo ba wurin tabbatar da haka an gane daga cewa sai mu ana ta ruwan adillatu da barahiyuna ana ta kawo marazi uku ana ta gashi gashi gashi gashi gashi to wani na ko tambaya ina da awakatan mizanin shari'i da kake ta cewa a auna a auna ita jami'a su kawo man ganin sa a auna ina magana mizanin shari'i da kake ta yayatawa sai abinda mizanin shari'i ta tabbata shin kenan man ganin ku ba a auna ba ya abu da sama ganin abokanan hamayya su za a auna amma kai ganin ka lafiya lau ya shi duk wanda ya kullu za ka daka shi ka makara ke tuntuni yawa mafarki ma kace ka daina ya kamata ka farka da kabbacin da kake yi to ma abokin kogo ya kamata ka farka ka san inda dare ma lallai an fi karfinka eh yau shi ina magana kake yaya ta cewa a shehu tijjani ya ce idza qila anni shayna faznu bi mizan shar'i idan a ga min wata magana aka ce shi na faɗi magana to ku auna ta mizanin shari'a sun alqur'ani da sunna kama fa fa khuduhu hudu abin da ya dace ku riƙa amma kada fatrahu do abin da ya saba ku yar gashi ko kuma kana cewa a gidan ku nasi aka baka haka na da awar cewa wata jami'a an musu dasti a tafansu shin abin tambaya a rashin mai mulki kuma dasti aka muku a gidan koko mai gani da daga magana mun gani ta saba mai mizanin shari'i shin dasti aka maka aka mahaifinka a bisa manganin da da muka danna ka cewa aka ce mai mulki aka wato sai a ce subhanahu wa ta'ala ko menene Yaki aka kamata ka fito mutane bayanin wato wannan sufa da warwara da kake yi har kace sama da cewa a cikin yan tiranin nan akwai mai magana wasu a kyale shi magana a dafa kafiri ko a sanar da kake mana yan tiranin alhamdulillah alhamdulillah mun hadisi ya tabbata a cikin sahih muslim da ibn majah da wasu su da kaba horar da anas bin malik da wasu daga cikin sabai da dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa badal islamu ghariban musulunci ya fara dan tirani wa sayudu ghariban fa tuba lil ghuraba da sanin zai koma dan tiranin sa fa tuba lil ghuraba ma dalla da dan tirani to wace ayar kai ne na samu wani ya zo daga wannan ƙasa ko ya zo daga wannan gari wani domin a haɗu a bisa aikin alkhairi da'awa ta sunna da tsaye da addini haka da manzon sallam ya wasafa haka sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka mai gina addini wannan ito da kaza wannan ito da wannan gari domin a haɗu sallallahu alaihi ai hijira mai a wannan usulubi ne da kafaran maka ko da kisa yan tirani ko alhamdulillah da aka eh, kira mu sunan yan tirani mun gode mun gode da wannan sunan kake kira mu da shi cewa mu yan tirani ne da sun da kansa yake zai gasa kafiri mu da wasa ta kafir su aka san da dawar ta kafir amma kula yana ya ta cewa kan izala masu kafirta musulmai masu kaza masu halatta jini masu kaza wannan surutan nasa wani faruwa shi ne su aka san da takfir har suna ba sa kafirta musulmi ba ka taba samun har suna mai ya kafirta musulmi ba sai na su ba da hikaya cewa wane ya aikata kafirci domin a guje shi amma ba shi da akan musulmi mumini a jihar suna cewa ita furta shi abadan ba ya taɓa yiwa ba amma su ne za su ga mumini inda baka yi da shehunsa ba to ba zai kafurta ka nan da nan cewa kayi inkari wa shehu zai kafurta ka da karwa mahaifinsa shi ma aka fara a cikin waƙensa yake ta turda wahabiya yan wutar hawuya kafirai fajirai ban ga tsiransu ba har da wahabiya yan wutar hawuya fasu kaima da kai uhum uhum makiya auliya makiya anbiya makiya sayyidi shugaban shugaba haka ya kafirta ahadu sunna a cikin waƙensa bana ta zo a haɗa kai ta ya za a haɗa kai da shidar haɗin kai ko shidar wani wadda da kai dai ci gaba ci da ta wargaza kan dai ba ta da haɗa kan ko kira zuwa ga tauhidi da kaɗaita Allah subhanahu wa ta'ala sai kira zuwa ga iman da mai nuna ko a sai gaba ta biyu da yaran ita tauna da su wato an yaran shi shugaban yan kogo kan cewa ko kun san cewa muna bauta shi abdulkadir a gidan kadiriya an san da haka suka ce ba sani ba sai ke musu ƙarin bayani ita cewa ni na samu wannan sanadin kuma malam kasuwini yana da wannan sanadin malam abu da yana da wannan sanadin malam wane malam wane duka suna da wannan sanadin na bauta da ake cewa abu da an gane abin da yaron yake faɗa ke nan sai ara da taron tsaki ta billahi la ilaha illa huwa akwai bautar da muke wa shi Abdul Qadir da kuma hatta a yanzu da kuma hatta a yanzu ni kana na taɓa yi faɗa ke mun da ga musu kenan cewa shi kansa ya taɓa yin wannan bautar sai ke musu bayanin yadda ake bautar shi Abdul Qadir a cikin Qadiriyya a cikin Darul Qadiriyya gidan Qadiriyya da yake hanyar asibiti yawa abin da ke faɗa ke idan kana da bukata karasta yadda za ka yi da ita sai ka yi alwala ka yi sallah raka'a biyu kana mai gamawa sai ka tashi ka kalli jihar iraki san baka dalo kenan ko to garin shehu yawa shi inda kabarin shehu abdulkadir yake sai ka yi taku ɗaiɗaiɗai har sha ɗaya sannan ka ci birki aka ka dinga kiransa ya kaza ya kaza ya wane ya wane ya wane ya wane sai ruhinsa in sha alƙadu sai ya halatto ma sai ka ambaci bukatu da kaga cewa wa za ka roƙe ki sai saka dinga hadaran wato wa isa bai cika wato kanin da cewa a yi durikuni bainun wa an ta zakhirati yanzu zalunci zai iya riskata a rayuwata alhalin cewa kai ne abin sha tana dina kai ne abin dogari na kai ne wanda na tanada wanda zai zai biyan bukatu suna ibana kariya wa uzunan fi duniya wa anta nasiri haka zaka kyale a duniya a zalunce ne a har kai ne mai taimako na an ga sai ta wa arun ala ra'il hima wa huwa fil hima ita ce abin aibu ne ai a ce mai kiyo daga ya kasance a cikin wato an makewayen da yake yin kiwo ya bari cewa wato an da baibayin wato raƙuna da nake tare da shi ya ɓata abin aibu na a ce da baibayin raƙuna ma ya ɓata da shewa ai abin aibu ne ga shewa sun sai da abu abu wato baibayin raƙuna ya ɓata a cikin zahara abin aibu ne mutum sai daga mabai ta kufi wannan baitoci da aka ambata sai da yake cewa wannan sunanta ibada duk wanda ya ce ma wannan ba ibada ba ne to kai ka yi shi mana ga ma gaskiya ba wannan sunanta ibada a cikin addinin musulunci sun ƙara zaman tsohon kita wallahi da azim wanda ci ya gaya masa cewa shi da ijaraba wannan sai shi abin adadin bayyana a gare shi a zahiri ita surarsa ya bayyana a gare shi ya ambaci dukkanin bukatun sa ne ya bace daman in ka shirya bata sala ta'ala ne sai sallar shekanu ba ta bude ma ido ko ta ganin al'amara sai ka dauka cewa wannan abin Allah ta'ala ya jada abin da kake sai ka bata haka haka al'amarin yake amma sun abu sai da karin su wannan abin karama wani matsayi ne na shehu da falalarsa har aka iya ganin sa a roƙe shi a ta kiransa sai bayyana biya ma bukata to a kan ba shi ma shugaban uku yana da wato mara amsar da yake ruwa ba wannan gaba da za mu kunna shi a yi ambata sannan a biyo shi da jawabi sha Allah subhanahu wa ta'ala wannan batun da wasu ne na cikin alfahari ba ta mafi Thank you. abu an ji abin da fara ko? a kan cewa a shifi ba su rubaniya ba littafin gidan kabar ba ne kaza da kaza da kaza mu abin da muke cewa anan shi ne shi dama yaro ai bai sai littafin gidan ka zuwa da zan da bai faɗa ba ai a illa ko ya yi ishara zuwa ga littafin ya ce a cin fuyo ba su rabaniya ma akwai yaro abin zai faɗa yake nawa bai sai littafin gidan ba ne a ga da cewa idan muka zo a nan gaba kaɗan za mu kawo abin da yake cikin gidan da babu abin da ya bambanta shi da abin da ke cikin littafin fuyo ba su rabaniya duk ne bisharan da yake nuna din an da ce nuna yake wani abu ne na sirri na gidan an nuna ino cewa abu ne na sirri na gidan tun daga shi kuna da sanadin wannan abu shi dole na je isiya a kasuwa ba shi da sanadinta kada ayat ɗarika yake cewa in dai ba alakana ba ba me ba ka san falalar wanda ita sun ce mai alakana ba ku ba shi ba malakana ba ba ta da ne ba ku sanadin abu aka ba ku ka tushe ka samu sanadin wannan abu gana da haka sanadi ba a zuwa kasuwa a siya shi ba a zuwa bayan masallaci a siya ko ana zuwa bayan masallaci a siya wasu sanadi bai zama su a gidan kowa ba a gidan ku a nan gidan naku a nan ne ake da sanadin wannan abin har kai ma kana da shi kamar yadda yaro ki ba da shi da ita shi ma yana da shi tabbatuwa cewa kana da shi magana yaron da ya ce shi ma yana da shi kai ke ne kana cewa mai yaro ya samu abu da lamba da lantana babban da kai aka samu jika ya samu abu lalle ko za a samu iyaye suna da shi an ga min dawa aure ya kasance mai iyaye suna da wannan abin da kakanni suna da wannan abu to wannan shine nan baka da baka da wani dalili da ka iya kwatar kanka a bisa da awar da yaro ya sai tabbatar Gowa su magana ta su ike cewa to shi ta su za su rabbaniya ai da an bai da shi ba sake cewa da yaran nasa yana dukkan shiru dole su shiru cewa yi wata da'awa da ba su taba sanin ta ba kai musu ƙarya da kaga an sa ka a rinsi kana cewa wai ai da mani da kin ta mun furga su rabbaniya na sa shi a cikin bracket sai aka sa shi a cikin bracket sai yana ga mu tafsir tsirin sun zo duk ƙarya sabuwa bil zai ta ko ba ta ga muku ba sai ka a aka ta fada <laughs> ko kai a kai kwana ne ka rasa yadda zaka ita kace wannan shiri da kama kame domin ka kwarta kanka amma tabbas a kafin fasar rabaniya littafin ku ne ɗari uku ne kun yadda da shi kun aminta da shi da kuma sai kuna aiki da shi in ka sa kuma fasar rabaniya da inganta ba bai inganta ba saboda kaza ba littafin gidan ku bane ba kaza bane ba kaza bane to za mu tsaro daga sai littafin gidan naku da yake tabbatar da da awar yaro cewa kuna bautar shewa abu tsadin bilani wato suna tabbatar da cewa shewa abu tsadin da ilimi irin ilimin Allah shewa abu da ilimi ne irin ilimin Allah kamar da mahaifin sai ke fada a cikin waƙi sai ishe cewa adadin kyauya duka ya sani adadin rairai duka ya sani adadin kumfa duka ya sani a sani na sa a cikin sani na sama ba duka sanin ba a a cikin sanin sa kusan wannan ya tsaya sa a basu ma ba ina adadin ganye duka ya sani tsarsu tsarsu duka ya sani duk abin da yake tsarsa ma a rai ya sani duk yau adadin ganye su ganye da abin da yake tsarsuwa a ranka shehu ya sani yau ƙauye ƙauye duka ya sani duka ƙauyukan duniyar nan ya sani zuwa cikin ilimin shehu a sannan shi ma dai a cikin sannan wani abu ne wani bangare na sanin ya abdulkazir gilani ya tsere sa ba sun maka ba ya wasu adadin arabai duka ya sani adadin jawahar duka ya sani adadin kalmomi ya sani duk kalmomin dunan da za a faɗe su da aka faɗe su ba da wanda za a faɗe su duka ya sani ya kirge abdulkadir ya kirge a cikin ikonsa da abin shafi mansa haka nan sun imani da shi a bukatar cewa yana raya matattu abin da ya mutu zai iya raya shi a cewa kansa ike faɗa da cewa wato an kashin kaza da an ka dafe ya tara kashinsa din sharafi ya tashi saboda shi ya dafe gare shi maɗan farar masana kaɗai yake shehu ko ina wani yake da sa ba haka nan shehu yana aiki da kunfa ya irin kunfa ya kun ɗin Allah subhanahu wa ce Allah shi ma yana yi ne suna bauta ko sai ke cewa yana aiki da kun ka kun amirul auliya ya ke tun a habaran a agun da ba mai da da shi a ina sai ƙarshe ya ce da ruwa tsaya ya tsaya ya ce gurgu tsaya ya tsaya ya tashi gabansa ya tafiya ya zabar ko ina da ina haka na shehu eh, shi cewa bukatar yana ji da gani irin ji da gani na Allah subhanahu wa ta'ala a kowa ɗan suka faɗa kisa idan ka tashi kai magana kana a ka ko ka tsina zaman baka daza baya hana ya ji ka ya ganka ya ji ka kowa ina haka na shawo yana da kudura irin kudura Allah subhanahu wa ta'ala kisa sammai kasai sun so masa a cikin tafin iko nasa koyin kuciya tanka tasa girma nasa abulkadir mana san mai da ƙarsai sun zo su kasance kamar wato an koyin kuciya a tafin hannunsa shi shehu ba sun zo haka suna ta begen samanto haka a tafin shi ya tsara sa'a ba sun ma ba yau sai ƙara sauran ake cewa tsufa da cikin iko nasa ruwan tsufa da cikin ikon shi abu da aka yi zancen musa a gabanansa a gabansa musa izance ragon fidiya a ido nasa ragon fidiya a bisa ganinsa a bisa idansa aka saukar mana yana kallo kenan aka saukar to aka saukar abdulkadir kaga ba wanda yake gani ne sai Allah subhanahu wataala shine ya ga lokacin da aka sako da ragon kaga me yana kallo kaga Allah ne ke yawa sai kita yana kallo aka yo ƙasa yana kallo aka yo bisa a cikin hadararsa ta ɗan ƙasa subhanaka abdul qadir subhanaka abdul qadir ya tsira sa'a basamma ba da aka dalilan da yaro ya faɗa gaskiya ya faɗa cewa mutum bayar yadda zai iya kwata kansa da suka dalilan da yaro ya tabbatar daga za mu kunna shi mu ji irin haurage da ya biyo baya bisa ga da dalilan da yaro ya tabbatar Thank you.

mutala an shigo abu farko da yake cewa ba shirka ba ne shi wannan takun da ake na bautar shi abdulkadir ba shirka ba ne mu ko dama a baya yaro ya gaya mana ka'ida ya ce duk wanda ishe mana wani abun ba shirka ba ne to kawai sai dai ka ji shi kawai mana ya gaya ma cewa ba shirka ba ne ba zai biyo bayan ka da wani dalili kwakwara ba sai dai gaya ma shirme da shirbuci domin abu ta haka ɗin ba a da wani dalili wajen kare wannan abin ba a da wani dalili za ƙur'ani ko hadisi ba ka da wani dalili za ka iya kare wannan shirkar da yake ba ka da wani dalili akan haka to sai da yake shawo inda a ce a ya ce ma abin a nau'ikan ta wasu da zai wai ta da shi da wasu tare da shi ga amma sai ba sun da kafa baya ce shawai inda ce ya ce wannan abin bid'a ne da zai zama to tare da shi abu asalin mun san bid'a ne laifi ne zunubi ne ko ta bid'a laifi ne zunubi ne a cikin shari'a ta musulunci sun sake ta iyaka a ce zunubi ne idan an kai zuwa ga dalilan da suka nuna ya yi a baya ka ce bida kuma ka ce idan an samu dalilin da suka ta yayi sako a da bida ai zaman sako ce ko daga an samu dalilin da yake zai ta yayi sako a da ma yayi saban ai a da ma yayi saban ai bida al-ism zunubi ce a cikin addinin musulunci sai sai ke cewa ya kai salaki a cikin ilimin ga kawo inda aka taɓa bautawa Allah da taku a cikin iliminka ya kai salafi dan salafiya ya kai dan izara ka gaya masa ina aka taɓa wata Allah subhanahu wataala da taku mujarradin taku na kafa a kawo masa to kafin mu kawo ma za mu kawo ma ƙarin bayanin yadda bauta shi a in take a bisa asali sannan mu kawo ma dalilan mu a bisa cewa taku ibada ne an an koma cikin turasa rabdaniya a firdaus rabbaniya saba'in da biyu, bayan ka yi wato raka'a guda biyu raka'a farko karanta lau sha ɗaya, a raka'a ta biyu karanta wato anin sha ɗaya, sannan sai ka dinga ambatan shehu a hana ambatan sunansa sau ɗaya har sau goma sha ɗaya da wato an sufur ya sayyidi ya shaiku abdulkadir muhyiddin in ka yi wannan sha ɗaya ɗin kama mace sau sha ɗaya sannan ka tashi sai ka fara takun bauta ɗin a bisa karo na biyu taɓu ila jihati sharqi ihda asharata khutwa sannan ka tashi kana tattakawa ɗai ɗai ɗai har zuwa taku sha ɗaya sannan ka tsaya kaga an sa mata adadi ko mai bautar kenan a ya sa mata a duga har a ga adadi a gane amma sun duka takun naka kana ambatar ya shekwa abdulkadir ya jilani ya shekwa abdulkadir ya jilani kana taka kana ambata kana rangabi kana ambata ya shekwa abdulkadir ya jilani kana taka duka taku kana ambatan wannan suna amma na ya halatto ma an kayi wani mai ta wannan baitukan da aka fara a baya da aka ambata a wato anin bayan mai suna wato ana aidurka ne bainin wa anta da khirati wa uzurin fi duniya wa anta nasiri وعار على راعي الحمى وهو بالحمى إذا ضاع في البيداء قالوا بعيري فكرين ما يتولى فبيتا كانت اليوم كنت زوار الشيخ kana ta yin haka sai bayyana a gare ka inda kai muridu na sadiki sai bayyana gare ka suka ambata ko ba haka ba sai halatta ma ka ambaci bukatunka sai ga sun biya kamar yankan wuka kamar da suke faɗa a wanda suka ta isa ibada ko ta isa ibada ga bikin dukkan hankali ba mumini ne ga dukkan mutum da ke da hankali aka ce ga wani da za ka yi masa haka aika ka bauta masa haka an ka bauta masa da wasu abu na ƙarshe da a wadda yake magana cewa a kawo masa ya kai salafi a kawo masa inda aka taba wuta Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo abin dariya ko kuma umara da ake zuwa da ake hajji ake tawafi da sa'ayi ake taku da awafuwa wannan bai isa bauta ba to amsa mai sauki duk sa'ayi da ake tsakanin safa da marwa bai isa ka dalilin abu da cewa taku ibada bane duk tawafi da ake yi idan aje ake hajji ko umara ku faɗo a fi na nafila duk bai isa ka cewa tabbatar wani abin ibada bane har sai an kama a yau da yadda ana ta abin ana sa abin da ka don kawar da mutane mutane sun ga faɗa da al'amura na zahiri da hankali ba zai karɓa ba to suna zana ta mai isharar cewa lokaci ya yi daga kafin na ajiye abin magana lallai haka zai tabbata ma lallai ba iya ba yaro amsawa sun san bayan da ya zuba da bayanan da ya yi ba iya warwarewa ba ba iya warwarewa domin dalilansa ga sunan a kiri kamar rana sun fara na fitowa kan cewa ga shi mai munatu ne a kawo masa ƙur'ani da hadisi an kasa kawo masa ga haka ya bauta shi a an kasa a wanke kai an kuma ana shirbuci da shirme da kwashe-kwashe Allah ta'ala ya samu dace Allah ta'ala ya shiri wanda zai shiri wanda ya shirya ya kansa bata Allah ta'ala ya nisan samu da shi fa subhanakallah wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Malam Abu Muhammad Allah ya saka da alkhairi Allah ya ƙara hasken ilimi Allah ya ƙara rayuwa albarka ‘yan uwa su yi haƙuri saboda tsawaitawa da aka yi ma'ana mun kai har ƙarfe tara da motsi ku yi haƙuri yanayi ne na kamar yadda na faɗa a farko wanda ka yi amfani da wato zai aikin daddanna wannan abin shine bai zo ba dole wannan ta bayu su malam suka yi da kansu daga baya lallai malam ya yi bayanai masu yawa kuma ya fayyata komai duba maganar da shi wancanan ka yake yi a kan cewa jingina wa Allah sunan mace na maimunatu wani abu ne wanda ba shi a cikin littattafan addini gaba ɗaya ga kuma malam ya kawo ta a cikin littafin baban wancanan ka shi kuma littafin addini ya kawo ku tambaya ya kamata a ce mun cillawa wancananka shin da kace babu ita a littafin addini shi kuma tsoho ya sa ta a littafin addini shin kana nufin wannan littafin ba na addini ba ne kamar yadda tsoho ya faɗa ko yaya ƙarya tsoho ya da ya ce littafin addini ne ko yaya ko kuma a littafin addini ne kai ne ilimin ka bai je gurin ba muna buƙatar wannan amsar sannan maganar yanci ranar da malam ya yi ai in kuka duba alkur'ani allah ya gaya mana suwaye suke gorin gari suratul munafiq kar aje da yawa inda bai san sunan ba ba kun san ban san ƙur'ani ba Ƙasa ƙasa suratul munafiquna Allah yana ba mu labarin munafiqai so Abdullah ibn Ubay ibn Salul ko yaquluna la in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azz minha al waye ba yan gari bane sai annabi sai mun kore su malam ya gama bayani sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da suka sallata addinin suka kai shi inda bai je ba duk da ma baki ne yan tirani ne wancan ya zo suhaibun rumi salmanul farisi bilalul habashi abubakar makki zar ah, abu musa al-ash'ari al-yamani duk yan tirani ne su suka tallata addinin kuma a nan garin ma wani in yayi abin nan yana alfahari ya ce shi dan tumbuktu ne ko to mu da tanta ma tiranin a cikin ƙasa muke duk inda za a yi muna cikin Najeriya ba mu tsallaka tumbuktu ba mala Allah ya saka da alkhairi magana ta ƙarshe da zan faɗa nan gabarin kirawo ɗan uwa mala Abdulrazak Uba Musa ya dan gaisa da ku sai haɗuwa ta gaba za ku ji zazzaga daga bakinsa waka da aka yi aka sa wa Allah sunan mace labbaiki ya labbaiki ya labbaiki ya maimunatu zuwa yadda malam ya karanto har zuwa karshen wakar kuma aka ce wai a hirkar mi magana ai girmamawa ce ma aka ba wa Allah amma a rufai ne suka san wannan wanda ni na san yanzu in ka kuskura ka je nan nan gaba kaɗan gidan sarki ka je ka ce ka zo ka girmama mai martaba a ce Allah ya taimake ki ranki ya daɗe sarkin Kano hajiya malama sanu ka je ka faɗa da Allah yadda aka girmama Allah da wannan abin mu da an girmama sarkin Kano ka gani in fadawa ba su zo sun yi sukuwa a gidanka ba kuma alhamdulillah sai daga cikin yan uwa Allama SBC ya juya wannan wakar saboda munasaba ta bikin Nasiriya da ake yi saboda girmamawa mu ma girmama Hajiya Nasira da ta yi abin nan an juya an mata wakar kuna so ku jita ta to za mu rufe da ita insha Allah idan malam ya zo za ku ji wakar da aka yi wa hajiya na suraga ta ina nan da ita mu ma saboda girmamawa saboda mun narke a cikin lamarin hajiya na sura mun yi usuli mun ko ba ka bane yawa kafin nan zan so akwai dan uwa malam nura ya bada uzuri ya fita akwai aikin da aka kora mai zai yi duba da yanayin yadda kuka ga tun da aka samu wancan matsalar ga 'yan shi'a ta zariya wasu bangare na shi'a akwai bangaren su zazzakin akwai bangaren 'yan rap masu mu'amala da musamman social media sun san su sai suke amfani da wannan damar wajen shiga ƙauyuka domin su nuna wa mutane ga yadda ainihin karantarwar shi'a take tasu ba irin ta zazzaki ba suna dalmiyar da mutane kwamitin dawa na kungiyar jama'atu zalatu gida, dato ya kama sunna ya dau gaban gabaran shiga kauyukan domin a ji a fahimtar da yan uwa wannan illar da faɗakar da su mun nan muna cikin birni abin da sauki amma yan uwan mu da suke kauye ga karancin ilimi ga karancin lalle sun fi bukatuwar aji a kai musu wannan sakon na Allah to kuma wani yana da karatun da zai je ya bayar wani yana da lokacin da zai yi hidima wani ko ba shi da lokacin da zai je wancan masu zuwan ba su da halin da za su je to dole sai an haɗa ne ƙarfi da ƙarfe shugaban kwamitin da'awa ɗin malam ahmad muhammad bisi shi muka yi zai zo domin ya gabatar muku da wannan ƙudurin kuma mu ne dai za mu tallata da'awar dama yana cewa mun ɗauko kwangila ko sai eh, wallahi kwangila aka bamu sai haɗa wannan da'awar tamu wallahi kwangila aka bamu amma waye bamu manzan Allah ne ne yace balligu anni walau aya shine yace nabbara Allahu ra'an sami'a maqalati fa wa'aha wa addaha kama sami'a shi ma kuma Allah ne ba shi wannan kungila da ce ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka wallahi kungila muka dauko sau da haka yan uwa wajen yada wannan addinin da annabi ya ba mu kwangila akwai wanda da'awa zai iya yi kamar yadda su malam suke yi sai kuma baka da lokaci su kuma watakila akwai karanci motocin da zamu je da su dole sai an zuba mai sai an yi kaza sai an yi kaza yan agaji za su kewaya a yi haƙuri yan dubu fitar dubu musamman a wannan yanayin akwai abin na amma mu daure za mu ceto yan uwanmu ne ko kuma Allah zai ceto yan uwanmu da dawar da za a je a musu Allah ya sa a mu dace dan uwa mara Abdulrazak Uba Musa zai zo ya gaisa da yan uwa ya dan gaya musu kalma a cikin minti daya biyu abin da yasa kuka ga malam annabi ban tare shi ba saboda yanayin abin da aka dauko bai kamata a tare shi ba amma malam insha Allah gaisawa za a yi ya dan tofa albarkacin baki za mu hada zama na gaba insha Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا ودائيا إلى الله بإذنه وسرادا منير amma ba da yan wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ah, da dai ah, malam bai dauko kan asalin wannan matsalar abin da ya za wannan matsalar ba abin da ya za wannan matsala shi dan wannan mutum ya yi magana ne akan cewar da'awar da abdul ya dauko ta zagin sahabbai yana cewa shi a dalil ne ba ita ya kamata ya dauko ba in dai shi a ba'u dalil ne akwai abubuwan da ake a su inda babu dalili a kai to irin irin waɗannan abubuwan da ya zaƙulo sai sai a kaso ɗari bai faɗi guda biyar ba kan gidan ne yake faɗa haka sai sai kuma inda dalilin daman shi a taba'ul dalil tun da shi abu jabba da shi a taba'ul dalil ne to shi ba sa maɗan uwa dalili ike ne ba to abin da ake kira dalili ba shine alkur'ani ko hadisi ko jama'i amma har yanzu ko ɗaya an kasa bashi sai surutu da farko dai zama na farko ce masa mutunci akai akai mai zagi ta tas da aka gaba ta wanke ba bata mai ake ta bata da bukata ba zama na biyu aka ta za a bada amsa amsa ta gagara zama na uku ba amsa amma ni da abin shawara ta wallahi akwai amsa wallahi da amsa domin idan ka duba littafin shi malam da ya bude a farko malamin ya rubuta cewar ya kasa littafinsa gida uku magana ta farko zai yi da akan sufanci ta biyu akan madahu ta uku akan yabanci da abdulkadir wannan waƙar a babi na farko ta zo sufanci da ya haƙura ya ce a malam ya yi wannan bayani ne a ilimin haƙiƙa da ba wanda zai musa masa kawai ilimi ne na haƙiƙa wanda ba wanda zai gane shi ɗan haƙiƙa to yana kunya ice malam ɗan haƙiƙa ne saboda ya zaki ɗan haƙiƙa shi ne hikimar ba zai iya faɗe ba amma a farko a mukaddima malam ya rubuta ya kasa littafin sa gida uku amma wallahi ba zai iya faɗe ba saboda ai ya zage a hakika in ya zage in yace a yi mun hakika sai ya malam yana to shine yake masa amma duk wayan mu da yake muna ka karanta mun san ko me yake nufi kuma mun san kuma ake kuma magana amsa dalili babu walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha wa zalil ladina yulidina fi asma'ihi so kowa ya san da mura ba cikin sunayen Allah kuma ba wanda zai kawo mai mana a cikin sunayen Allah ƙarya yake to ne ilhadi kowa ya san ne ilhadi a cikin sunayen Allah ta dingina Allah sunan da ba nasa ba ilhadi ne duk wannan kokowar da yake akan a'a wai ya halatta a kira Allah da namirin mace akan ta yake ba zo kan wai shi mai mana sunan Allah ne kuma sunan Allah ba ba zo kan ta ba kwata kwata akan ma'anar labbaiki ya halatta a ce labbaiki ko bai halatta ba in za a kira Allah sati uku kenan yana yi a da mana sunan Allah ne kuma sunan Allah ba har yanzu ba amsa kuma amsa ba za ta zo wallahi domin shi rigimar da yake tayi wadda har malami masa rubutu akai akan asma wallahi al-husna da guda 99 da ake rubuta yara hadisin shi ya dage sai ya inganta shi ko a cikin wannan hadisin babu mai muna a sunayen Allah 99 da ake ta rubuta yara su haddace akwai mai muna ciki to ya dage sai ya inganta wannan hadisin A'a, to ai na ka samu mai munan takura a a'a malam yi wakasa cikin ilimin hakika malam dan hakika ne shikenan ba ba mai musa ma kowa bakin su alaikum ba shikenan ma kowa ya huta sannan ni da a ce malam yana dare da tambaya ɗaya zan masa baitin da malam ya jawo cewar zancen musa a ido nasa da malam ya karanta ni ba zan iya kawo ba da sai tambaye shi to mu dai qur'ani ya gaya mana cewar da musa ne maganin allah fasarar musa sairan to shi kuma shehu a ya kasa ce kenan ko kuwa ya fi musa karfin zuciya a ga aishan bayar <laughs> tunda an ci a sa a kai zancen musa a ido nasa sannan a wannan abin da ta shi ɗansa ikawo da ya gama ji ya fito wajen karatu ni da kuna na rabi tana cewa wai shi bai taɓa jin musiba da kunnensa irin wannan ba haka ya faɗa saboda an ce wannan abin da babansa yi ilhadi ne wai shi bai taba jin musiba da kunnan irin wannan yanzu dan Allah za a kwatanta dan an ce da babansa mulhidi da abin da Abdul Ihya ya faɗa a mafarari ya ji wannan abin fa amma saboda babansa ya fi kima da wanda Abdul Ihya zai gaya wa a shi ya fi jin munin wannan akan da Abdul Ihya tunda sai ya taba jin musiba irin wannan a kunnan sa yanzu ka kwatanta da wancan abu in gaje bada in ana kwatanta musiba ma waje hada wannan sai shi kai bai taɓa jin musiba irin ta ba kowa zai gane cewa a su sun fi ganin mutuncin iyayen da manzan Allah sun fi ganin mutuncin shehunan da manzan Allah kamar yadda malam ya karanta duk bai nan shi manzan Allah a dogari da shamaki zai kare su kuma suna ta karawa shi kuma yana da yana dogaranci da shamaki a wajen shehunansu su ma duk abin da zaka faɗa akan wani wallahi in dai ba iyayen su bane biya ya wuce tawayen kunne tunda gashi ya fara shi bai taba jin musiba irin wannan ba saboda haka mu a wajen mu abin da Abdul Iman ya faɗa ita musibar da mu taba ji wallahi sai ka je ka rike wanda yake musibar mu abin da Abdul Iman ya faɗa ita musibar da mu taba ji ba kuma Allah ba za mu ƙara jin ta ba سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله mara ku rabbak Allah ya saka da alkhairi ko duba cikin yan mintuna biyu nan ya fito mana da wasu abubuwa da ba fitar ba Allah ya saka da alkhairi masu neman taimako masu kewayawa suna kewayawa an gane da bayanin da muke na taimakon da za a bayar na gudanar da nan lacoci yanzu an tsara guda biyar garuruwa biyu ake hadawa akwai doguwa da filin wadasu za a fara akwai rano da kibiya akwai bebe jikiru akwai ajin gigaya kura garun malam wadda aka yan uwa a yi haƙuri an san ana cikin yanayi amma dai abin nan kuma ba su yi wancan yake yi na cewa a gaya masa inda taku ya zama ibada sai shi yaro ma bai ma yi maganar wai takun ne ibadar ba cewa ya an shar'anta tashri'i ko ba ne wannan haƙƙin sai Allah sai kuma aka shar'anta annahum shuraka'u shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan billah shine maganar yaro yake yi ai an yi tasiri'i ba wanda yake da wannan hakkin kuma sai Allah aka yi kafirci ne wannan ko ba kafirci ne kafirci ne to da haka akwai ah, sanarwar latta da za a gabatar gobe wanda na birri wa taqwa suke gayyatar yan uwa ah, domin taya dan uwa Alhaji Abdul Qadir Gyaranya wanda aka sani da Alhaji Malam murnar auren da 'ya'yansa guda biyu da za a gabatar gobe a gobe za a yi ɗaurin auren kuma a gobe za a yi karuman latta a cikin gari taken ita wannan lattar shine idan hannu idan rana ta fito tafin hannu akwai bayani a cikin wannan abin nan din idan rana ta fito tafin hannu baya iya kare ta waɗanda za su gabatar da wannan muhadara a gobe insha Allah akwai barista Isaac da Rijiyar Zaki akwai anas asalafi fage akwai malam muhammad tahir abu fatima akwai malam abu ruqayya ah, akwai malam abu busau gobe lahadi a ah, bayan magriba a masallacin shak jafar da ke ya bayan gidan sani buhari daura mai masaukin baki malam salisu zango shugaban jibu kano municipal to wannan shine karshen abin nan sai ko dai ba sai an karanta ba beti uku kawai ko hudu za a karanta muku ko domin mu ma girmama hajiya nasira yake cewa labbaiki ya labbaiki ya labbaiki ya haja nasira na amanuna na amanuna na amanu wadin nasira wadil araki ga ya mana lotun da za mu ga nasira begenki ya gasa zuciya ya kulkula min fikira duka kulluhum gaba ɗaya ƴaƴanki ne suna tira ran maukidi muka yo shiri muka shirya zeren kadira ranar biki muka yo ado muka je da ke ya Nasira. ranar biki muka tattaro kin tara ƴaƴa Nasira. 'Ya'yan ƴaƴan akwai su mu'azzamu da aliyu khawwas jabira ansari ya fa nake nufi ita yar kiɗin nan nasira ranar biki muka tuttaɗo muka tambayo mun hallara kika ce alastu bi ummikum muka ce bale ya nasira kika ce mu kawo alkawar muka ce na'am ya nasira muka ce da ke ko ba ki nan muka ce da ke ko ba ki nan za kiɗa mu yi hallara an fasu nishi za albarkacin kifa nasira labbaiki ya labbaiki ya labbaiki ya haja nasira tutar sani ran maukibi ta karkadawa nasira ranar biki din ranar biki ushaku sun tashe gaba na kinasira to yana gaba sai mun kai karshen ta tana da yawa amma dai mun ji cewa yadda aka yi wancan abin nan din idan da daɗi to ga ta nan in ba daɗi ma dai ga ta nan in dai aka yi ga ta nan in ba daidai ba ne ba ma dai ga ta nan hadihi bitik in ji turawa suka ce 1-1 ko draw amma ko wallahi samu tafi zafi domin mu Allah aka taba mana ba mu da wani abu da ya kai Allah kuma yau kai kuma dan an taba abin nan Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata Allah subhanahu wataala albarkaci rayuwar mu Allah ya taimaki gaskiya da mabiya gaskiya Allah subhanahu wataala ya ƙara fito mana da ita fili Allah subhanahu wata'ala wannan ɗa da ya fahimci gaskiya muna roƙon Allah ya ƙarfafe shi muna roƙon Allah ya tabbatar da daga shi duk barazana da hayaƙi da muzurai da zage-zage da gori har su razana shi Allah ya sa wannan ya zama sinadarin tabbatar da shi akan gaskiya da mu da shi baki daya kai uban ma Allah ya shirye shi mu fatan mu dama ba mu zo mu raba layi da kai ba fatan mu ku wa wallahi mu dawo sauran sallah daya mu dawo an ce abubakar siddiq ka ce radiyallahu anhu ali ibn abi talib ka ce radiyallahu anhu muawiya ibn abi